بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا يقض ناصح أمين أوعجبتم أن جاء ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزايقوا في الخلق بسطة فاذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم برجس وغضب أتجادلونني في بأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الماء ولا تمس

وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحد وأقام بالحجة ميزان الحد يميل مع الهواء وتضطرب مع الميت والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديث إلى الجزاء أما بعد أنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da doguwar mukaddima ba a yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan jira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da nawa ga watan bature yau sha hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala yi mana rahama inda muke ƙoƙarin fassara littafin Allah gwargwadon fahimtar mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba muna cikin tafsirin suratul ma'ida كما الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce in ku azibuhum annabi Isa zai ce Allah in ka musu azaba fa innahum ka ay bayan ka ne kaya da kayadun mallaka wuya ne wa in tarsullahu kuma ka yi musu gafara fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne kai ne hukunci ne a wani lokaci za ka ga ƙur'ani yakan yi ihdarin abu wanda bai faru ba a kawo maka da sigan ya faru ko abin da ya faru a haifaito maka da sigan mudari'i saboda kin abin da ya riga ya wuce ne ana zai kaito maka da sigan mali to su ake kai san da ake faɗa maka abin ka dinga halatto abu da shi a kwakwalo ka kamar abin nan yana faruwa sanda Allah ke baka labari ita kuma kiyama da Allah ya faɗe ta da sigan mali tun daga farko cewa kana Allah Allah ya ce so ake ka halattu abu a kwakwalwarka kamar mai kiyaman nan ba ka riga ka faru ne ba wayannan kuma wallahi ya faru shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya faɗa cewa Allahu la ilaha illa huwa da ya annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ba yi rantsuwa ba ce sai ya kara mutane ga wani da babu kokonto a ciki sai yace wa man asdaqu min lahi qila wata magana wa man asdaqu min Allah hadisa waye fa Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan zance wannan shine to kar a manta a siyakin da ake ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa siyasan bai annabi Isa gobe alkiyama cewa a an ta qulta lin nasi domi kai ka ce wa mutane shirye wa ummi da mahaifiyata ila ayi a hakkin Allah a baka kai ka faɗa haka mun ce lokacin da Allah zai tambayi annabi Isa manzo Allah ya faɗa cewa tambayi su fara isu wannan namu kirjinsa da kafaɗarsa suna buga zai ce hana subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka ma ya kuru an ma ya kuru ma ya kuru an ma ba zai yi kun faɗi abin da ban da haƙƙi a kansa ba dan bauta haƙƙin Allah ne shi kare in kuntu qultuhu in na taɓa cewa a ɗauki haƙƙin ka a bani ka sani ta Allah saboda ta'alamu ma fi babu wani abu ta abin da ke cikin rai na kasari ba abin da ba zai iya ɓoye maka ba abin da zai iya ɓoye maka amma wala a'lamu ma fi nafsika Kai kuma abin da ilimin ku ke dauke da shi ba zan iya sani ba sai abin da ka sanar da ni saboda in naka an anta allamul ghuyub sai sa malami suka ce halaccin ana iya cewa Allah al-allam amma ba a ƙara tawun din a ce al-allam ce inda wannan tawun din ita ma ta mubalaka ce da wanda ya fara karatu ba babban malami ana ce masa allama eh? to Allah ana iya ce masa al'allamu amma shi ba za a sa masa kawun ɗin ba saboda ya kira kansa cewa innaka anta allamul ghuyub wanda cikin suran nan ya kira guri biyu waccan ayar ta farko da nan sannan akwai alam ya alamu anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna allaha huwa al-allamu Allah wancan ruwa Allah la huwa tawwab rahim akai wal allahu Allah shi yake wal inna rabbi yaqdhibu bil haqq allahu to Ba Allah ya tambaya annabi Isa da yana ba da jawabi yace wallahi ma kuntu lahu ni ban ce musu komai ba illa ma amartani bi sai abin da ka ba mu umarni kace ce musu shine annabi ibnullah rabbi wa rabbuka bautawa Allah shine ubangiji na ubangijinku da haka falon mata ta ne lokacin da ka ɗauki da ka kafa da nisa ka bar ko ka bar su kunta an taba zima layi. ka fi ni kiyaye ne suke wa an tala kulli shay'in shari'a shi ne zai ƙara ta jawabi ki Allah in ku zima kun ka musu azaba fa ibadu ka bayan kare wasu malamai suka ce in fa azibuhum kun ka musu azaba wasu daga cikin su saboda sun kafarce maka ai dama bayan ka ne ka ce kafarka kasi ka mutu su kai wa in ta bifin kullum in kuma ka yi wasu gafara a cikin su saboda sun bauta maka kai kai ba su ka da kowa ba fa innaka antal azizul hakim Allah dama kai mabuwayi ne wanda ya yaglib wala yughlawa alayhi wanda yake da rinjaye kan kowa shi ba wanda ya sai rinjaye shi sannan alhakimu wanda yake da hikima wajen sa kowane irin abu inda ya dace a sa shi sannan kuma yake hukunci kuma a hukuncin sa ɗauke ke da adalci babu zalunci a ciki wannan shine abin da malamai wasu daga ciki suka faɗa ko ku a'a in ka yi musu azaba shi kenan shi yasa nake faɗa Wala ya shiga kowa aljanna ba falala ce eh kuma Allah ya saka wuta shi. eh shi ke nan kawai duk ka ce me dalilin mutu ai dama ba ka da wata alaka da shi kai ba wani shi ne in ban da wannan ne alaka ka da shi shi ta kaga annabi isa shi ma ya ce fa innahum ibada saboda ai bayan ka ne kuma haka za a zo gaban Allah a tsaya in kullu man fi samawati wal ardi illa ata rahmana abda da shi yasa yake in fa asimu fa innahu ibaduka in tafsir lahum fa innaka antal azizul hakim mai hukunci kuma mai hikima wajen sa kowane irin abu inda ya dace a tura shi wannan shine alhakimu kamar yadda annabi ibrahim ya ce wato wa in qala ibrahim rabbi ta'al hadha albalada amin sai ce wa junubun Allah ta nisanta tari wa bani na anna abdul aslam رب إنهن أدللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أهون دي بينا أنا تعي أهون دي بينا وتو الله كيك سنين تذاكي ليش لا ما كي أين هو تكاري كي أنا فاتا فهمتا هناك ما لمن دسك كاو تشيوا تيرايا za su haɗa Allah da wani sannan annabi Isa ya ce fa innahum ibaduka in ka musu azaba in ka ga dama ka yafe musu sai muka ce wancan takadirin na farko wasu sun fassara inda dole cikin wannan suka yi da'awar ban annabi isa dole za a tattaro da ban allah da waɗanda suke kan daidai da waɗanda ba a kan daidai suke ba waɗanda suka kauce suka kafarce maka in ka musu azaba dama bayan kai waɗanda kuma suka bi ka in ka musu gafara ba ya dama sai kake hukunci ka sa kowane abu inda ya dace ya sa shi kuma kai magoyi idan Allah ya annabi Isa ya faɗa haka to shi kuma sai Allah ya magana shine maka sai gurare guda tare da Allah yake kalan lawo kuma mafi yawanci a munasaba da annabi Isa ne Allah yake amfani da lafzul jalala yake kalan lawo Allah ya ce Allah sai ya ce قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال allah الله في الله amfani da lafzul jalala sai ya ce haza yau wannan wuni ne wanda ya fa'u sadiqi na sidiqu duk wanda suka zo wa Allah da gaskiya gaskiya su za ta yi musu amfani saboda lahum jannatu tajri min tahtiha al suna da aljanna wacce koramu ke tafiya a karkashin ta na fiha abada za su dawwama a ciki har abada radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su sai ce zalika al-fawzul azim wannan shine rabu mai girma in ji Allah Allah ka samu na cikin wanda za shiga wannan rabu. kaga in ya gama magana Allah sai ce to qala Allah Allah sai ce hada yau an karanta hada yau da fata wannan wuni ne yanfa usari in sidiku wanda masu gaskiya gaskiya su za su yi musu amfani yasa kullum nake faɗa nake cewa kowannen mu yayi kokari ya gamsar da Allah shi da shi cewa shi na Allah ne shi Allah ya gamsu cewa kai na shi karamu da mutane wani malami yana cewa inni waitu da kulli ma'awun fil hayati kama ra'aytu mu a ma'awaka na tattaru na yi gabas na yi ya ce ban taɓa ganin wanda ya tattaru zuwa ga matattarar da ita ce mafi buwaya ba irin wanda ya tattare koma zuwa ga Allah shi yasa na ce muku in kana jin tsoron kowa da ka gudu daga inda yake samun da shari'a amma shi Allah ya ce fa fi huki shi dai kan sai dai a gudu a dawo inda yake da aka yace wa bahasu an sirri sa'adatu jahilar ka wajen hada sarra ta taqwaka na yi bincike wani sirri ne na arzikin da ke sa ɗan adam ya zauna lafiya kace sai na samu wannan sirrin yana cikin tsohonka sai ya ce to faliyar ta annin nasu au faliyar ta zo ana lamfa a ƙasa da gari da mutane su yadda da ni ko fa su yadda da ni ni ba zan yi aiki da zan koma neman yin kasu ba ba neman yadda Allah. To haka ya ce gaskiyar su za ta yi musu amfani saboda inda mushkilar ta ne an ga a imani ma akwai masu da'awar imani amma ƙarya suke to wannan ya sa Allah yake idan ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah sai yake wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakafirun da kowanne za su yi da'awar imani a nan duniya amma ba a gaske suke ba shi yasa sai ya dinga kawo abubuwa a nan duniya wanda ita jarraba mutane da su ko har yace alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna la yusalun qala qad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya jarraba wanda suka zo kafin mu dan ya gane wanda suka yi da'awar imani da waye suka yi da gaske wannan waliya da wannan kai dan ya san suwaye makaryata wani yana ganin asirin ya rafa a duniya ba wanda ya gane shi kuma Allah dama ba abin da bai sani ba shi yasa aka kira alkiyama da yawma tubula sa'ir yana cikin sunayenta yau mai kurin nan su kan farashi maghsus fa ba tattaquna in kafartum dana shi ba. shiba abin da ya koyi sanar sa nace mu ne ƙoƙari. in ka banta taya abin da nan da abin zai bayyana babu matsala saboda wallahi wannan ranar da Allah ya fi yawan da ina, ba abin da ɗan adam ne ba ba ya fi yau ma irin tu'ura nuna latar fanin kukafiya ba za a bujiro da mutane da ba Allah babu wani abu da zai tsoro to bari in faɗa muku ba wani aikin da ɗan adam ne ba ko ɗan adam ɗin wallahi akwai lokacin da shi Allah gaba ɗaya sai ya bayyana koyar ya shi Mutum da ko zai bayyana kan shi wanda ka ga da Mutum da za a kai lokacin da shi ma Allah sai ya bayyana. To wace magana kuma aikin da dan adam ne. Shi yasa Allah ya ce yau mai ko usadi da shirku. Allah ka sa mana cikin waɗanda gaskiya ma za ta yi mana amfani. Akwai gaskiya tare da Allah. Sannan akwai gaskiya tare da bayan Allah. Balla ya lissafa yankin sifofin tsarai sallar da an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-qawma man amana billahi kaga daga ta farko ke nuku wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyina wa atal mala ala hubbihi dauki kudi kana son kudin ka bayar da shi zawul qurba wal yatama wal masakin wa bil وسائلين وكذب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إلى أحد والصابرين في البعثات والضراء وحين البعث ما تسبوا إلا من التي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وما سوى أن صفة سوسك لجزئية sannan su suke jin tsoron Allah shi yasa kaga Ka'ab bin Malik a hadisar da ta faru da ya zo zauna gaban manzon Allah ya ce ni mutum ne da Allah ya ba iya magana ya in dai ɗan adam ne ya faɗa in faɗa kowane ya zauna a gaban sa zai kare kai ya ce amma wallahi manzon Allah ina da tabbas in na mai karya Allah sai ya saukar da wani ya tona min asiri da ya zauna manzon Allah yake kar ku bai faru wata biya ce wai wani rasulullahi ban ga damar zuwa ba ta haka kawai lafiya ta da ku. manzon Allah yake to a shi kaji da jarasiyar da hali shi ne aka ɗauki kwana wajen hamsin annabi bai musu magana yake kuma sahabbai kowa ya yi musu magana amma waɗanda suka zo suka yi musu ƙarya suka yi ƙarya annabi ya karɓi zuru su a rabari ai da suka tashi Allah ya faɗi mafi sharrin abu a kansu don Allah ya ce inna Wa'in waɗannan mutanen da ne saboda sun wa manzan Allah ƙarya ku shi yasa da Allah ya tashi saukarwa sai ce ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya to shi yasa kaga dabaka na muhajir abinda Allah ya wasa ba su da shi ke nan cewa lil fuqara alladhina usiru lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna zaune Allah ya yi masu gaban manzo Allah ya ce ga sunan ka kuma sadi. wanda duk Allah ya ce yana da gaskiya ka ga magana ta riga ta kare Allah ya ce ga suna cikin masu gaskiya Domin ƙoƙari kokari kar mu dinga fadar magana a bakin mu tana saba ma aikin wala daga nan ne munafunci ke shigo wannan shine dalilin da Allah ya ce yau gaskiya ce za ta yi wasu abubuwa da hun nafin tajri min ta da al'amu suna da aljanna wacce ƙoramu ke guda a cikinta Allah sai ke khalidi na fiha abada da dawama har abada fa radiyallahu anhum wa radu an an samu ta bangare su sun yadda da Allah sannan shi ma Allah ya yadda da su Shefa yana cikin falalar sahabban annabi Muhammad. Babu wani ɗan adam da ya yadda da Allah kuma yana taka doron ƙasa bai basta ba kuma ya samu tabbacin Allah ya yadda da shi in ta cire Allah ba sai sa haƙuri kowannen ma'ana yana da jihada san Allah inda mushkilar ta ke cikin mu Allah ke san shi ka gabatar ba amma su sun samu shaida yuhibbuna hum wa yuhibbuna suna san Allah kuma shi Allah yana wa yana san su sai eh, wani gurin cewa ma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani sannan ya tsawata imanin a zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum ar-rashidun sai ce fadlun min Allah wa ridwana wal fadlun min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim to shi yasa kaga ayat da ta zo cikin suratul tauba شيوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنه ورضوا عنه sun yadda da shi shi ma ya yadda da su yanzu kaga abun mamaki su fa mutanen nan sun yadda da Allah ba su daina taka doron kasa ba sai da suka samu tabbas shi ma Allah ya yadda da su sai kuma yanzu su yake zai to shi yasa kai ka ce ka yarda da Allah ba nan mushkilar ta ba shi Allah ya yarda da kai dan ne da rigimar ta ka ce kana san Allah ba nan ishtali ne ka shi Allah yana san ka to su kadai ne suka samu wannan tsarki suka so Allah kuma Allah ya ce yana san su suka ce sun yarda da shi shi ma ya ce ya yarda da su to sannan kun san cewa bawa ya samu nasu kan din yarda Allah tun daga duniya ya ma ku shiga aljanna saboda Allah ya ce wani duwa min Allah ya akbar samun yadda Allah ya ma fa aljanna girma za ka sai ce wa da lahum jannatin tajri ta ta wa adda lahum wancan jannatin tajri ta ta hal anhar sai malamin suka ce me yasa duk qur'ani duk inda Allah zai magana aljanna zai ce wa da lahum jannatin tajri sai ce min ta ta amma da yazo kan maganar. المهاجرون والأنصار كل شيء وأعد لهم جنات تجري تحتها babu ne sai suka fi dan nuna maka su aljannan su saboda tabbatar da komin din ma ba a bukata yawa saboda tsaba kuma shi kadai ne a cikin ƙwaya duk inda maganar jannatin jahili ya zo za ka zama ta haka amma ban da lokacin da ya zo magana a kan sahabbai ala zalika alfawzu al wannan rabo ne babba Allah ka samu na ciki

Allah yana da iko kan komai kika cewa mulkin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na shi Don yi maka isharar cewa har yanzu annabi Isa bawa ne daga cikin bayan Allah dan yana cikin abin da Allah ya halitta tsakanin sama da da ƙasa dan uwa a yi hakuri kowace farko tana da ƙarshe Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne farkon ba ta da farko shi kaɗai ne ƙarshen sa ba ta da ƙarshe a kamar yadda na ja hankali na ce daga fara ramadana zuwa nan kwanakin da suka tafi wani bangare ne na kwanakin mu suka tafi wanda ya abin da ya ciki ya yi wanda bai kuma wanda ya sa a sake dawo da su ganye sannan su wuce shawarar da nake ba mu ku yi haƙuri mun tattaru a ɗakin Allah bayan ramadana abin da muke saurara na littafin Allah ya kamata a gan shi ta tasiri daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki yake sannan yan uwa duk wani mutum da Allah ya hada ka da shi a rayuwa duk yadda yake da muhimmanci a gurin ka akwai ne da sai kun rabu da wani ɗan adam saboda amfanin sa a doron ƙasa wanda bai kamata a rabu da shi ba babu kama annabi Muhammad amma lokaci da ya yi sahabbai haka suka haƙura in ka cire bala'in alkiyama wallahi ban san wani bala'i da ya kai a wurin kasa ba irin radda annabi bar duniya kuma zuwa ga Allah yasa yace in musifa ta afka maka kana musulmi ce ta tuna musibar ran da na bar duniya da koma zuwa ga Allah shi yasa ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali ba ba ba su da suka saba su zo majalisi ba su zo gida a fita jihadi tare to duk sirrin ta biyu fa da annabi yake hawa ya hudu ba a masallaci Sunan da wata mata ta turo yaro ya gina mai numbari mai matakka kala uku ya zo ya hau duk sirrin dabina ana dan Maliku ya ce ya hau wannan mumbarin ana dan Maliku ya ce ran da kusurcirin dabinin nan ya fara kuka saboda annabi bai haushi bai ce duk wanda ke madina yana jin kukansa sai da manna Allah ya sauka daga kan mambari ilal lashi tutturin dabila yi shuru sannan ya koma kan mambari ya ci gaba da kuma to Allah ta kaddara ko tutturin dabilo hawansa ake ayi hudu ba ga yanayin da ya samu kansa Nabi ya da hawa da kuma sahabban da suke fita a dawo a waye gari a ce Allah ya ɗauke shi. Sai ta ne ce, in ce ka taɓa cin karo da bala'i da masifa a rayuwa ka ko? annabi ya ce tun daga nan da mama ta haife ka har ka bar duniya tun musibar da za ka ta same ka kana musulmi ce ka tuna musiba nan da na bar duniya ba ta kai wannan musibar ina yanzu rigimar da ake cikin mu inda annabi yana za a ta yin kire haka ba za a yi ta ba kenan rashin samuwar annaba a cikin mu ga waɗannan rigingimin da wannan sabanin babban musiba ce ta yana nan da bara'a sallallahu alaihi wasallam to a ƙarƙashin wannan shawarar da nake ga ɗan uwa mu yi haƙuri duk wani ɗan adam da Allah ya haɗa kan shi za ku yi mu'amala musulmi ko ba musulmi ba ka yi ƙoƙari ka mai abin da in kan da mutum zai tuna ka ya tuna alherin da ka mai bashirin da ka mai ka yi ƙoƙari kowa ya ɗauki wannan ya sa shi a rayuwarsa cewa duk wanda Allah mai haɗa da shi mu'amala kan mallam zan yi iya ƙoƙari na in ga abin da zan yi wanda zai kira alherin da namai ba sharin da namai ba wannan shi ne kira nan magana ta ƙarshe akwai mutanen da suka waje ba mai musu godiya da bayanan za su zo daga wajen sakataren wannan kwamiti na masallaci wanda ba su ji na ambace su ba su yi haƙuri yanayi ne farko dai shi da sun sanata shi rubu ba da ya gina wannan masallaci wanda wannan ɗaya ne daga cikin aikin alkhairansa da yawa yadda ba za su yi ba ya kamata mutanen da sai garin jos ko ɗan bauchi su yi mamaki a jihar kaduna ta kumanta muna da santoshi guda uku amma ku je ku dun bincika ku gani shin irin alaƙar da nake da ita da su sanata shi ba ita ce irin alaƙar da nake da sanatocin da hatta daga jihar da na hudu ba ita wace saboda shi addini ya hada wani shi kuma tasa'in cikin ɗari na malaman Najeriya su sun na tashi ruba da ɗan izalarsa da ɗan ɗari su yana da alaƙa da su. So, Allah ta ji ɗan uwa malam Bello adamawi wanda duk suka san malam Bello adamawi a jihar Kaduna a wancan shekarar sun san alaƙa ta da malam Bello. ta hanyar malam bello lokacin yana dare Allah ya kaddara muka samu alaƙa tsakanin bisun gushi sanata shi rubu lokacin da marigayi malam bello al'adamawu ya rasu ya koma zuwa ga Allah kafin ya rasu ya rubuta su suka da ake shi kuma ya ce yana roƙo don Allah in ya rasu kafin a kai shi kabari a binne shi don Allah a samu wani bawon Allah da ke makarai da mai bashi sanda malam Bello ya rasu da su sanata yana garin suna ya tashi ya ɗauki mota ya tafi haka ruwa. bai bari an rufe malam Bello ba sai dai kyau da duk da ake bin malam Bello sai dai ba wannan ba eh, kafin zaɓe kafin zaben buhari malam bello yanzu su yi shekara da ke na 2000 malam umaru 2015 to sai ku lissafa 2015 zuwa yanzu shekara na shekara na shekara sha ɗaya tun daga wancan lokacin da malam bello ya rasu har yanzu da nake muku magana a kan kujerar nan da sun sanata bai watsar da iyalai gidan malam bello kusan kaso 90 cikin 100 ko yarinya ba a aura a gidan in na faɗa mai shi ke ɗaukar gaba ɗaya responsibilitin abin da za a gida yanzu don allah jama'a malamai mu da muke malamai ɗan uwanmu malaman addini nawa ne suka mutu magabar bar su suka dogara faɗa wata maslaha da sun na yake da shi a kaduna da saboda shi wannan aikin kasan an tambara komai sai a an saboda yan siyasa ne ko to faɗa mun wata maslaha yake da ita a Kaduna da zai wannan aikin saboda yana neman wata ƙura'a ya sa kuma lokacin zai ma kan kowace kujera tun daga wancan lokacin ke yin wannan aikin wannan yasa muke da ƙarfin gwiwar cewa da izinin Allah mutumin da yake da irin wannan alƙawari babu yadda za a yi in da yi abu dama Allah ya ci kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai wannan yana ciki ga baban na da shigowa ta garin nan a nan garin an fada mun akwai asibitoci manya-manya guda biyar wanda yake ɗaukar nan marasa lafiya wanda in ka ji bil ɗin da ake kawo ga na taimakon marasa lafiya sai tsaye yi mamaki a abuja asibitin nizamiya galibi duk wani malamin sunna babba da kada an ce dai da lafiya yana abuja ana jiye shi wallahi da sun musa na gari ke ɗaukar nauyi yanzu kwanan nan mun haɗu da wani mai da'awa ba zan kira sunan shi ba lokacin da ya fahimci abin da yake musulunci yana da buƙatar irin wannan gudun ta fuskar da'awa ya ce min wallahi abin da ya ɗauka ya ba shi naira biliyan goma ya ba shi yi wannan da'awar da shi sai shi kuma ce kuma fara wannan kuma yana cikin 'yan siyasan da ne a mu'amala ta da shi irin ƙaryar da kusan 'yan siyasa na yi shi rantsuwa da Allah ba muna azumi ba kuma muna ɗakin Allah da rantsi da Allah ne bai taɓa mai irin wannan ƙarya ba. Eh? Saboda ka mu gaskiya da amana ce tsakanin mu da shi Ban da wannan babu wani abu kuma wannan ita ta kawo kuka ga mun tattare nan don fasa da littafin Allah. saboda muna tare da shi ba ɗari bisa ɗari ba in ana kaiwa miliyan so miliyan muna tare ko mun yadda abin da ya taɓa shi ya taɓa mu kamar yadda yake ɗin hatta ƴan uwanmu na addini waɗanda suka bar duniya abin da ya taɓa su ya taɓa shi Allah ya saka wa dastuwar sanata shi uku da alheri Allah ya tsare shi ya tsare masa sa da mutuncinsa Allah ya sa ya gama da duniya lafiya duk lokacin da zai bar kujera Allah ka sa in ya barci wacce zai ga wata wacce ya bari waɗanda suke nufin sa da sharri Allah ka mai da sharri kansu waɗanda suke kullo wani abu a kan shi Allah ka mai da abun kansa dan sarkin sunayensa Allah ka tsare shi daga ranar da za a ci matsiya su dariya a kansa dan sarkin sunayensa mu tsakanin mu da shi sai addu'a kuma addu'a ba ta yi mai ba kiran da muke duk wannan sakon mu zai tsaye yana masoyin idan Allah muna roƙo a cikin addu'o'insa wannan bawan Allah kar a manta da shi a sa cikin addu'o'i na riga na gama faɗar abin da zan faɗa a gurguje saboda lokaci mai alfarma sarkin musulmi abubakar sa'adi na uku muna masa godiya musamman na wailiyar da yake da addini ko ta ɓangaren gudana abin da ya shafi wannan ƙididdigar bibiyar wata da waye da waye muna mika saƙo na godiya zuwa ga shehin malami kuma uba shan sani hayatin gina allah ya saka masa dalibai ya turo tawaga ta musamman nan dukkan mutuntawa da girmamawa da ya kamata ɗan adam ya yi mana daga shigowar makarin nan shi sani hayari mana Allah ya saka da alheri akwai su irin su alhaji ibrahim ibza wanda mun je gudu na ga irin yadda yake taimakon bayan Allah wajen ciyar da su a watan Ramadan a wannan gari Allah ya saka musu da alheri irin su gwani ɗannan da su ma ba sa irin su shehun malami da talabi Yunus da sauran malamai da suka dako masa baya da waɗanda muka ziyarci majalisunsu da ita kanta ƙungiyar izala ta ja dan uwa shek malam naziru abu aisha da ku kanku mutanen da kuke haɗuwa a wannan majalisun tun daga sarar ka rage masu nan a zaune Ga bayan Allah Allah ya taka wa mutanen yau da alheri kun mana kara alimamu gudun tsayin yana cewa Allah ya taka da alheri ga mutumin da ya ba da alar zuciyarsa don ka rasa alheri a cikin ta su wannan kudu da kuke yi don karfafa mu isar da sakon Allah kiran tsaye ku da yawan ku suna da yawa da kusan duk abin da ya kamata a yi wa bako na karanci da mutunta a shigowa na wallahi kuma ba abin da za mu iya muku wallahi sai dai mu ce da za ku mamla wa kaira Allah ya saka muku dawa da dan uwa malam bello a zaune Allah ya saka masa da alheri malam bello yana cikin yan uwa mutane kirki wa'anda tun a farko suka yi ta tamannin da kuma bibiyar zai ra'ayi wannan abu sai ya tabbata har Allah ya sa ya tabbata kuma yana nan yana bibiyar yadda za a yi a tsara ya zamantu a shekara muna shigowar su uku mu zo mai daura misali littafi mai karatu da ɗalibai mai lakcoci a gari kuma insha Allah wannan abin da izinin Allah zai tabbata Allah ya saka masa da alheri ne to sannan sai shehun malami shi jagoran wannan masallaci shi a Rahman Ala sai bai nan kai can birnin tarayya ko domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya je lafiya Allah ya dawo mana da shi ba Allah ya dawo mana da shi lafiya don tsarki sunayensa malam Usman ya ce na ƙara minti hudu Allah ta'ala ya saka da alheri lafiya alhamdulillah Allah ya saka da alheri abu na ƙarshe da zan faɗa ya hukumi na zo ƙarshe abu na ƙarshe da zan faɗa kwamitin wannan masallaci tun daga mali ibrahim da su malam musa da jagora shi da salim musa umar su malam ibrahim da injiniya da sauransu allah ya saka musu da alkhairi inda muka shigo ɗan uwa a tiye suke, ba dare ba rana wajen cewa ababen da aka tsara a ga cewa lallai ba a samu abin nan ba da salim musa umar muna roƙon Allah ya saka muku da alheri wannan kwamiti Allah ya yi muku albarka Allah ya shirya muku iyalanku fiye da yadda kuke kokari wurin yi musu tarbiyya muna muku godiya mara adadi ko muna roƙon Allah gaba ɗaya ƴan uwa Allah ya saka muku da alheri banda suka ji ban kira sunan su ba su yi hakuri da Allah saboda yanayi watakila ba mamaki da kasalin shi in ya zo zai kira sunan kuma ga ƴan uwa da suka taso daga guri mabambanta suka zo kuka zana ga sakon dan uwa mala abakar jabal sunna daga zaria ya faɗi cewa abin da ya hana shi zuwa saboda bai da lafiya ne to muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya saka fara ne wa bi hadal qadri kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi sakataren masallaci shi ya kamata ya yi wannan bayanai Su amma saboda wasu dalilai sa zan fara ka shi ya zo ya karkare da farko kamar yadda malam ya faɗa mutanen Jos ba abin da za ku ya sai dai Allah ya saka muku da alheri abin da ya kamata ku yi ma malami kun yi masa Allah ya biya ku da gidan aljanna a gurguje saboda lokaci ya yi kari a akan lokacin da aka bashi ai minti shida na asali husna wa ziyara ba tana nan ba kamar yadda kuke gani tsakanin da Allah akwai ɗan uwa da malamai da suka zo daga mabambantan wurare daga fadin Najeriya kuma sun zo ne don ta halarci wannan buɗe taro wasu daga ciki sun samu zuwa rufe taro wasu daga ciki sun samu zuwa tun malam yana karatu a jihar Zamfara wasu kuma ɗan zambarar nema suka taso suka zo suka muna musu a barka da zuwa da gurguje za a kira sunan su sai dai ba kowa zai samu dama ya kan kai da mutane ba za ku wari wasu mutum biyu uku a wani da ke biyu su rinka da mutane wataƙila wasu an san su wasu kuma ba a san su ba amma in na ce kusan kashi ta casa'in ɗin su malamai ne bi ma'ana malamai da suke gabatar da tafsirai a inda suke wasu sun suke tafsiransu saboda su gwanar wasu kuma misali da yawancin aro sun ba hukumomi yau ne gobe za su koma su ci gaba da tafsirarsu ta haka a mukaddara wannan yana tafsiri ya bar tafsirin da ya taso ya tsawo A karama a ne kuma ba daga ba ta latu ba daga wasu jihohi Allah ya saka musu da alkhairi ba daga ciki zan fara da Muhammad Nuru ke Abubakar ya na kauci abin da ya sa zan fara da shi a shi ne na ibn Malik shi ne na ibn Malik na'ibin malam bi ma'ana in malam bai nan in malam bai nan a kujerar nan to shi ne zai hau ya ci gaba da karatu a majalisar malam ba a nan ba ba a majalisar malam a malam nura ɗalibi ne na malam da suka kwace sama da shekara ashirin suna tare da shi kamar na ce ɗalibi ne ma'ana ɗalibi ya yi karatu a gaban malam kuma bai taɓa kimiyyar nasar ta kai shi da malam ba yanzu haka wannan littafin yana nan za mu bayar wa da suke da rahoto samu littafi ne ya rubuta na wake da yabo da yi mamana ina ji ya kai shafi tara da ko na abu mafarashin haka kuma a gaba da na larabci nisan duba na ta gaba da ya amfani da shi a wasan daga nan za su wasu cewa ya eh, tabbas a malami a malam nuna yaran bauchi Allah ya saka maka da alfiri zan baka minti biyu amma dai kafin na baka akwai da Abdulhamid shekara a da tamani tsari tara, a gashi nan da farar kara da tamani a yana cewa shi tsarin malam ne amma dai abin da ya fitowa sun yi abokin malam ne shi aboki na yawa abokin malam ne kuma a akwai abu ne da kamanta ya yi ta kai jagora shi yawa eh. a wata tafiya ba a'a bari faɗa muku dubu kakka kuskura ka bari a yabe ka da aikin da baka ba Allah cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum a ai dole ne amma eh ya rubuta tafsir

Allah ya saka mai da alkhairi akwai malam Kabiru Kauru daga jihar Kaduna malam Kabiru ya ainihin da dawa malam Kabiru Allah ya saka mai da alkhairi malam Kabiru a shi ne shugaban a karawar hukumar Kauru a jihar Kaduna haka matsaloli na wanda suka musulunta kuka tare shi za ku sha su kudu ta haka jagora ne kuma yana kokari wurin musulunta da al'umma a karamar hukumar kawo da kewaye malam kabiru allah ya saka ba da alkhairi akwai malam isa a bata a aron mane ba a bata wancan ba fa wanda ya mutu zai dawo ne wannan malam isa a bata aron mane shi ba gangare ne kuma malam ne daga cikin malamai kuma kamar yadda suke da alaka da malam nuna shi ma tsohuwar alaka ce kuma kojin malam ne don da malamalin gasa ga ba malamalin za ku ga yadda yake gaske ce daga karfe yake wallahi akwai lokacin da aka shiga na harkar akida in ya sa bakin koma to ba da ita yi kan malam malam ta ana saka da alheri akwai a ah, malam kabiru dai da ma malam Muhammad Kabiru albarin mubi shi ya zo da dama kun san shi shi ba ɗaya daga cikin ɗaliban malam kuma da sani ba kare bata cikin da kuwa. shi ma da yake bai taso a nan tun da fulani yake Allah ya saka ma da alƙai akwai malam Usman Hamza Albayan wanda tun da shi da yake kurmo ko shi yana da yawa za a san shi malam Usman Hamza Albayan shi ma ya rufe tafsirin Turkiya zai ke zo ya halarci wannan Allah ya saka ma da alƙai akwai Arama Abubakar Isa a harfa da abokan isa arafa dangaren da ya wata na alƙur'ani kuma a shi ba ɗaya daga cikin ɗaliban malam kuma malami ne da malam malami kuma ɗan boko ne dan ta nuna maka barka da zuwa akwai a da Kabiru makera da Kabiru makera yana nan wani mai furfura yawwa da shi ma ɗaya daga cikin ɗaliban malam daga abuja shi ma ya zo dan ta ne a bangaren lafiya kuma malami ne ɓangaren addini barka muna maka barka da zuwa akwai yaron ba na yawa tafiya daga abuja ya sake dawowa nan ya ja tafsirin ala kabir bazir nan ya zo ne akwai akwai da ziyanu daga yana cikin malamai da suke lura da alamunan malam lokacin da malam yake kashi a jihar Su ma ke suka zo a wahance kan mutum asuba suka taso sai yamma suka iso a gaje yawa suna tare da malam Anas da malam Anas sai shi ma ɗaya daga cikin malamai daga jihar Zamfara tare suka zo a ɗan waika su ganka akwai malam Kamal shi ma malam Kamal yana da ya shi da ɗan Idan da kamar sai Allah ya saka mana alheri mutane su yi kawa. Akwai abu da wara a tsayin social media daga Abdulhamid Ikare shi ma ya zo daga Ikara. Akwai a Alhaji Sa'ad Abubakar Gombe shi ma masoyi ne masoyin malam ya taso ya bar al'amuransa ya zo don ya halarci wannan abin ina maka barka da Akwai malam Muhammad Ibrahim Gombe shi daga jihar Gombe ya zo Malam Muhammad ah, Ibrahim mutane su gaita da kai wa alaikum assalam akwai malam Suleiman Muhammad shi ma daga Gombe ya zo akwai malam ah, Muhammad Abdullahi sannan akwai Dr. Ah, Sal malam Awal Sa'ad wa'annan dukkan sun zo ne daga wasu jihohi ba wani daga cikin shi jihar Plateau muna muku fatan Allah ya saka muku da alheri a gurgurda saboda lokaci

yana gogon baya da sani yana jiya da rashi tafsir ya zo tare da aran wanda da yake dawo a cikin ashirin da wuta a suwani ne muku barka da zuwa Allah ya saka muku da alkhairi. a kafin na gayyaci malam nura kana iya zuwa ka zauna nan malam nura da ramboci a kafin malam nura ya yi magana akwai maganganu guda biyu da zai yi akwai wanda suka yi ta neman a bashi wata a domin samun karatu duka malam da su duka da wani zan kira don ba kafin wannan akwai a wani littafi da kuka ga an raba alamomin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ne ya buga ya kawo malam ya duba ya kawo malam ya duba aka yi gyare-gyare ya fito ya zo ya raba wa mutane saboda a karanta wajen ya ake kaunar annabi a muhimmancin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam take wannan mutumin shine a tamim garga yawwa tajin muna addu'a Allah ya saka maka da alheri Allah ya amfana al'umma da wannan shi ma malam nura wannan littafin da kuke gani kamar yadda na faɗa ya rubuta shi ne shi ma wata kuma tsakanin cikin Ramadan da ya rubuta shi shi ma ina addu'a Allah ya saka ma malam da ba zai fara sai wasu soki a ɗauko a kan bawa da suka samu ba su da yawa ah, sannan abu na ƙarshe jan hankali ne akwai mutane da yawa da suke zuwa ta samu malam ko a nan garin ko a face ko kuma a waya ba kuma yake kawo su ba sai wasu bukatu na kashin kansu bukatu na kashin kai idan malam yana da hannun ka zo mishi da shi zai kuma yana yi kuma akwai abubuwan da ya kamata mutane su fahimta a gyara wasu da yawa suna zuwa don alakar da suka gani tsakanin shi sanatoshin guba da malam suke kokarin su yi amfani da wannan damar wurin sa malam tsakanin su malam ke shiga duk wani abu da ya shafi harkokin rayuwar sarrafa ko harkar ofis ɗinsa abin da ya haɗa su addini idan harkar addini ce kake da ita za a je wani wuri a yi ba ko za a bada wata fatawa ko wasu za su musulunta wannan suna ba da kai wannan da zan zo ta haka ƙara su duk wani abu da ya shafi taimako da kake nema a wurin shi bisin bishirata yawwa a wurin shi bisin bishirata akwai ma'aikata da shi sanatan ya ɗauka da kansa amfanin su nan, su lura da mutane da za su zo su buƙaci a taimako da gudunmuwa so muna fatan kar mutane su amfani da damar da alaƙar malam da su da shi ki ƙoƙarin tura malam cikin abin da malam bai kama shiga ba kuma ba shiga ba kuma idan ya ce musu ba zai yi ba su ji bin kyauta musu ba ya haka muna roƙon al'umma fata mai duk wata bukata da ta shafi kuɗi ko wani abu da ya shafi aiki da suke neman su sun kusurata shi hukumar ya yi musu da Allah su bi right channel wanda shi distribution ya ɗauka su bi shi su bi ta hanyar su su samu domin a biya musu wannan bukatar wannan jan hankali ne muna fatan ɗan uwa su kiyaye haka a gurguje kafin mu tafi kan lambar malam nura don ba ka minti uku ka ce wani abu sai eh, zan baya za mu ba ka minti uku ka ce wani abu ko dai ka dan yi tsokaci a kan littafi ko kuma dai amma dai minti uku za mu ba ka الحمد لله على والصلاة والسلام ma'ana ka fi daukin hama ana mamarin zika fi shugaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kamar yadda aka sani mun halarci wannan masallaci ne mai albarka masu da za'ama domin mu zo mu ziyarci sai ta tafsirin malaminmu jagora jigo guba wanda yake gabatarwa wanda ba ya fara gabatarwa a wannan masallaci ne albarka a matsayin malaminmu kuma wanda muke alfahari da shi wanda ya koyar da mu kuma haɓoɓe muna da muna karatu a wuri shi ba zan ce komai ba kama na san akwai wata akwai wata jiwa da na fara rubutawa amma ba ƙara shi ba saboda kasancewan wato sauran bayanai ba su gama isowa hannuna ba A kan fara tafsirin malam ne a wannan masallaci a bana da kuma zaman shi a wannan wuri da kuma wato tafsirin kai shi da ya gabatar ita wannan ne na sanya mata suna جوار أسد السنة سيف الحجة في مسجد الرحمة أظن نقول للشيشيرية على السفيق فقد لاحت معالمه شمس الهدى في بدا الآفاق كالعلن واعتز من نورها قلب الزمان كما يعتز حسن الربا في موسم التيامين هذا مجالس تفسير أقيم بها إذ الكتاب وإحياء الهدى قدمي ومن تذكر دار في ذرى سلمي يحيد قلبك عن ذكرى من القدم أم هل رأيت ربا نجد فحركها شوق الفؤاد كما تعف إلى الهرم wannan basira ce wacce بحر البسيط بحر البسيط malama aro suna cewa tafsi'un ba'arinta shi ne mutafilun fa'ilun mutafilun fa'ilun wannan ba'ari ne wanda tana ɗaya daga cikin kwako da ilimi da malamai suke rera kai suka kai ita wancan da muka rubuta wannan da ke hannun ku zahiru asali suna wasai sai fi madai sinan allama موسى يوسف ناصر السنة وقال في البدعة وداخل الشبهة يتوانا أباهر الطويل مكي بحر الطويل سنة طويل له بين الظهور فداخل فعيل مفاعيل فعيل مفاعيل نعم، لا na'am la la na'am la na'am la la haka Allahu musta'an ai hakuri wannan diwani yanzu ya kai baiti 50 da wani abu akwai magana a kan shi kan shi malam ya man yadi bi nurin ilmi majlisuhu حتى الفجر في أدراكه يسم إذا تكلمت أصدى العلم مرسته كأنما القول في ألفاظ الحكم تسقى العقول معاليا

akwai lambar wata da na ce za a bayar amma don Allah duk wanda ya ɗauka ba kira zai ba ba kira ta wata ba ba kira ta tare ba kawai magana sallama zai iya ce a kan sha kawai ya isa lambar wayar zero, 37 S3 94 50 50 sukuri takwas sukuri uku bakwai takwas tara hudu biyar sufuri Allah kar a kar a yi kira don yanzu ma waye tana ana ɗaukar karatu ne in wani ya kira zai yi kai lalata karatu kawai a yi a yi message a sa mutum a gudu za a sa shi Allah ya saka da alkhairi malam muka da sunna بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله Zuma gode Allah madawacin sarki da ya kamo wannan zama wannan majalisi na babban malamu malam Musa Yusuf da Sunna Allah madawacin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madawacin sarki ya sanya masa ladan wannan tasiri da mu gaba daya a cikin littafi. So kamar da aka ce da gaisa da kure ina gaishe ku. A gurguje sun da ake an ba da minti biyu ذلك ba الله عليه وسلم يشي شواء duk wata musibar da ta same ka tun lokacin da aka haife ka har ka koma zuwa ga Allah a ya tashi idan wannan masifa ta maka ciwo ta maka zafi to ka tuno barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya a matsayin musibar da za ta lallashe ka akan wannan musibar da ta same ka Allah Allah sallallahu Alaihi wasallam tabbas ta duniya har masifa ce. Kuma da mala yake cewa yanzu da ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin ku. Shin wannan hayaniya da rubunsumi da rashin kan gado da muke fama da shi shin zai wanzu a tsakanin har ka cewa wani wannan saɓani hayaniya tsakanin ƙungiya da ƙungiya tsakanin wani da wani matsaloli na asiri Kusa su ba za a samun su ba. So akwai kuma har yanzu wata sadar da muke da shi bayan barin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne malamai ba su ne maganin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba al ta wa rasul anbiya'i idan mahaifinka ya mutu sai ba maka ba fa ai kana da jigo ko to malamai su ne jigo a matsayin sun na magadan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wata matashiya da ake mana wanda ba mu gane ba shi ne tana fitowa ta ɓangarori da yawa na ɓangarorin ƙarna maƙiya addinin Allah turawan yamma a shi ne a raba su da waɗannan malama wani shi ne abin da ake ƙoƙari da mana wannan ya ce babba yana ganin mutuncin malayi mai mu da ganin darajar su idan suka faɗa kan mu ɗauki maganar su da muhimmanci zai ba ka mamaki da za ka gani cewa yanzu ko da a social media malami zai fito ba wani ƙarƙashin comment na wani bidiyo na wani malami da za a sa a yi kwamen da ya kai hamsin zuwa ɗari ba ga an zage shi ba an ci masa mutunci ba wanda ba haka ba ne wannan sharri ne babba da yake tsakanin mu ya kamata a ce mun faɗa ta wallahi babu wanda baya kuskure babu wanda baya laifi kada kurakuran malamai dautale su su ya sa ana amfani da su ana raba mu da su an cuce mu Allah madaukakin sarki ya samu dace daga ana samun lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah madaukakin sa Allah ya saka da alheri a mutum da kusa da na da zan gayyata shi ne malam Haruna Musa Abu ka ti malam Haruna Musa Abu Kaiya ya zo akwai wasu mutane da yawa jaba a kada musu akwai da Ahmad Musa Filin Sanji daga Katsina Ahmad Musa filin canji ɗaya ne daga cikin manyan malamai a ƙasar nan kuma mamallaki ko kuma shi ne jagora na gidan TV na a Haka zan musu talla wanda bai da ta'awu TV a cikin duka zai kogari ya kare. Da ta'awun Musa da ta'awu TV a kan sanya wannan tafsiri da layi ba tare da sun sanar ba tare da an jira su ba. Ah, ga haka ya wajen musu godiya ala ya saka musu da alkhairi.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 والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتلى بهديه إلى يوم الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sai ce ina gaban iyayena malamai kusan babu wata magana wadda nake cewa da yi. Kuma musamman shi babban sakatare ya daɗi mawani ne kawai kai tsaye. Inda an shawari da mutum da na san akwai yayuna akwai iyayena na wurin. shahararci su ya kamata su gabata wanda nake suna faɗa shi ne wurin yadda malam kuma shi babban sakatare na wani abatu suka gabatar da godiya ga dattawa muna ƙara gode muku kawai dai abin da malam Aliyu ya faɗa ne cikin dalilin shi إن الفراق يروعنا ويشوقنا في هذه الدنيا فكيف بأبعد za a rabu da malamin za a yi fege za a yi faɗuwar gaba kamar hanyar za a ƙara haɗuwa kuwa wannan ta rika tuna mana kuma rabuwar da za a yi ta gaba ɗaya wanda za a tafi gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin a yi mata guzuri a yi mata tanadi rana ce da za ta kewayo kaina za ta kewayo karka. ya zan haɗu da Allah ya za ka haɗu da Allah ayar da malam ya karkare ta kusa da karshe a bayan munan faru sai ke na sirku umfin nan sake zuwa a saurari bayanan da malam ya da kyau Ta tanadi gaskiya mu tafi da ita gaban Allah kowa ya ji lahira da gaskiya ya huta amma in ka je lahira babu gaskiya an samu matsala to Allah ka kai mu lahira da gaskiya saboda haka mutanen plateau muna godiya Allah ya saka muku da alheri sannan kuma kamar yadda malam godiya ga mai girma mu na bauchi ta kudu mu yan bauchi ta kudu ne tunda na fito karamar hukumar kirfi inda cewa ni ma za na dan zauna a can kuma mai tsawo da zan iya cewa wannan ne a yankin da ya shari mata wasu ba in fayyana ta a kohuma sai mu na kai to amma dai yanzu na koma kan kauyen mu ina zaune alhamdulillah kamar yadda sakatare ya faɗa kuma mun ɗan wasu abubuwa a can kauye a cikin misalar da ƙarshen guba gaskiyar magana yadda muke kallon alaƙa shi da masu addini da wahala ka samu wani ɗan Najeriya cikin manya-manyan 'yan siyasa wanda ke da alaƙa da masu addini irin shi haka. Wanda kuma in ana samun irin haka to alama ne na cewa nan gaba insha Allah siyasar za ta yi kyau. So muna godiya Allah ya saka wa distinguish da alkhairi sannan kuma kura kana cin lokaci ya yi dole su ne wa malaka addu'a. Allah ya saka wa malaka alkhairi. Allah ya yi da malaka gida lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kula wa malam da iyalan shi da zuri a shi su ma su suka tare da suka tsaya suka kai goro suka kai wani yadda za a ga wannan aikin ya gudana da yan kwamitin masallaci duka mana musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya biya shi da aikin da yayi da gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi kuma da lokaci ya kamata a kira mutum gudu amma dai ah, lokaci ya tafi gaskiya don haka muna ba su haƙuri akwai da ta labi a yi haƙuri kuma da muhammad girado a yi haƙuri za za mu gayyaci shi sakatare janar na wannan masallaci da albarka da musulmi bin shafuwar da duk wannan faɗi tashin da shi da malamin da suka kullo suka janyo malam garin nan har azumi saura sati ɗaya miliyan zuwa garin nan ba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 mun lura da rabuwa da karatu dukan malam wanda aka samu a wannan wata kuma a ce an yi sallama an rufe da nake ganin duk da alkhairi ne rabuwan kowa zai koma gida da sauransu dole ne mu da muke zuwa muna ɗiban karatu a na zamu ji shi wani iri amma kuma haka Allah ya kaddara ita duniya haka ta gada a cikin dukkan da malam bayanin da suka mana ɗazu sun ja hankalinmu akan babu a abin da ya fi zafi wa musulmi kuma duniya ma gaba ɗaya rabuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya haka ta gada don haka tun godiya aka ce na zo da yi na farko zan gode da godiya na na farko ban gode wa Allah subhanahu wa ta'ala zan gode wa shi malam da ya amince ya yarda ya zo ya yi mana tafsiri a wannan gari gaskiya tsakani da Allah muna godiya kuma gaskiya an yi riba sosai. A lura Najeriya tana da jihohi kusan nawa talatin da bakwai ce ya amince zai zo nan Plato. Lura ma da kaurin zo nan da Plato sai don Plato in ba ka san ta ba in ka ci nan ta waje ko jirgin sama ka hawa za ka zo a jirgin kai ta kama. Kamar mu da Allah ya kaddara nan aka haife mu nan muke rayuwa mun san mu. kuma shi rayuwa yadda yake wallahi ba ka mutuwa sai ranar da Allah ya kaddara kwanan da ya kare ranar magana ya kare to duk gingimin nan da ake yi yau shekara kusan ashirin da a nan ciki akwai lokacin da mamu da muke jagoranta wasu al'ummomi akwai lokacin da ba akwai sunayen mu cikin wanda ake nema a yan har rago amma da yake Allah bai halatta wutan a wuyan mu ba gashi Allah ya sa har yau na rayu to haka duk wanda ya yarda da Allah ka yarda da kaddara wallahi ka huta da kawai ya dace ka yi ka yi gaskiya ka yi gaskiya ka yi gaskiya don ko ta faru ma babu damuwa don gaskiya don haka muna godiya sosai da malam da kuma da wannan su malam shanoro malam aliyu sokoto malam aliyu media ana Amma, allah ubangiji ya fata muku da alkhairi to ya bar gidansa wata guda yana wani yana shayar da ilimi allah ya biya ku wanda zan yi ma godiya na biyu shi ne national security advisor gaskiya bayan da godiya da zama yana da bukatar asuwa. yana zaune a kan wani irin kujera ne mai wahala duk wata harkar tsawon kasan nan sai ka samu jarrabawa don haka roƙon da muke ba wai kushewa ba ne a taimaka masa da asuwa. dan adam ya da kurakurai irin nasa ba lallai ne a ce ya biya wa kowa bukata ɗari bisa ɗari ba muna roƙon Allah ya tsora shi kan daidai tintinu national security advisor office da yake onsa da yake jagoranta Allah ya jagorance shi a kai Allah ya zauna da mu lafiya sai na biyu shi ke tsingus da taushe guba wanda ni alhamdulillah kai ne yake a gona idan ka ce za ka kirga alkhairansa don yanzu ni wallahi in ka tambaye ni masallaci nawa ya gina a kan haka wallahi kuma wallahi suna da yawa yanzu malam yana magana asibitoci da sauransu da waye ni na san akwai watan da wani lokaci aka kawo wannan fil na asibiti na wanda kawai bayan Allah wa bai bai bai matan su ba wallahi an kawo wannan fil ina tunawa na wani miliyan ɗari biyu da wannan wannan da haka kuma yake daurewa yarda kuma karka ɗauka wai akwai ne kawai zai ɗauka ya bayar wani lokaci an kawo filin sai an dinga ɗauki ba da rikanin ko in shigo wala haka zai ɗauka ya biya su na san mutum ɗaya da ya biya wa miliyan arba'in da biyu ba wani alaka tsakanin da wani ra'ayi don haka ubangiji Allah ya fata masa da alkai Allah ya dora shi kan daidai malam ya yi bayanin cewa a masa adalci wanda suke zuwa suna neman menene ito wajen sanata da sauransu to ba malam kaɗai ba har mutum yanzu ni nan ce zan fitar da fata wanda suke wina mutane su tare ne da kai su wajen sanata in yi wannan in yi wannan in na ce zan yi haka ina tabbatar muku da cewa sai da ya gani gudu zai to malam alakarsa da shi ba haka bane za ka zo ka ɗauko wanka tun daga shekaru wasu ba kun da wallahi in da Allah ba mu iya warwarewa ka ce a gaya maka ne ya maka dama irin ga wasan adalci ma Allah ne fa kawai zai maka yau gobe ji gata wallahi na adam bayyawa to haka ni ma ina zo in ga muku a taimaka mun don gaskiya wani lokaci ni irin wani abubuwa ba da dace ba zan iya kai ka gun sai ba don kan ya ce ba tun da kai ka kullum gobe kai wannan kai kuyuwa don haka a yi hankali har a gaya wa zan ce an gaya wa san da dokar salin salin gugu ne eh ka je ka ce ni gugu ne amma Allah ya san zuciya wani ya zo ya tattaro damuwarsa gaba daya ba dai a kai shi wallahi to wannan damuwar nake ga amana kawai abinda zai ga zan zo shi ne sai ya sauka a kujeransa ya ba shi shi ya kawai don haka dinga yin kai adalci don Allah Allah ne kawai zai ji mana bukata don haka a dinga yin hakuri da juna akwai sanarwa da nake so da ɗan faɗa kaɗan idan ku da duba wajen da muke ajiye alƙur'anai za ku ga sura ne za ku ga sun samu mai ake cewa akwai mutane idan an zo akan ɗauka a kawo a yi karatu don Allah idan an yi karatu ba tafiya da shi ake ba an yi aro don haka na ce kun yi aro don Allah ku mayar tun da da tafsiri daga yau zuwa gobe jiri ko nan da kawo ko da ba wanda suke lura a gate ko wanda ya ce ga Kur'anin masallaci mun yi karatu an gama Ramadan gata an gani an ce a kawo a tafi da su a kawo da ba daidai ne. don haka a ji tsoron Allah a mai da su karatun da aka yi da su Allah ya bada lada ko wallahi ba ma zargi ku dawo da su a mai da su inda ce wanda za su yi karatu domin a amfana ina fata an gane a cikin wayan da za mu sa ci gaba da gorewa ko gwamnatin jihar plateau sun yi daidai gwargwadon su don na tuna kamar zai kai kila bana ko biyar ko shida yanzu ni na yi magana da gwamnan plateau na gaya haka cewa shek a Yusuf sun na yana nan kuma zan so su haɗu kamin ya gama tafsiri ya koma. Ita mu ai alheri ne ya zo mana zai masa kwarai kuwa. yace mun to za a yi shan ruwa na musulmai gaba da za su ran talata ko zai yi mutu to hakan bai samu wata kane da Allah amma an yi shan ruwa to don haka na so a ce sun sadu domin saduwa da su yana da kyau wasu abubuwa da ake ji game da salatu sun kila suna iya rabuwa inda malam jaka da ne na alkhairi don haka gwamnan salatu shi ma muna sa shi a cikin duniya na wanda za mu gode maka inda abin rufe tasirin nan sai shugabannin hukumomin tsaro da bss akwai police akwai civil defense a vigilante masu yawa kowa ya ba da gudunmawansa ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi muna godiya sosai akwai kuma kungiyoyi na addini kamar yadda aka aka aka tsawa jibril 1 jibril 2 jama'atu nasirul islam da sauransu dukkan duka kungiyoyin Allah ya kaddara mun ziyarce su da mun kai ziyara wajen tasirin babanmu Sheikh Salah Sani Hayatungir ko kuma je wajen masallacin marigayi sheka alasan sai ubangiji Allah ya masa rahama mun je dai gurare da yawa daga nan tun da zai maga mana duka an kai ziyara da sauran don haka Allah ya saka da sai muna godiya a cikin wanda mu ga godiya kuma akwai makwabta musamman masallaci da muke makwabtaka da su a nan muna musu godiya na musamman Allah ya saka da alkhairi don muna da kyawun fahimta da su muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi akwai kuma makwabta na gidaje mutane da yawa domin a ce za a yi ɗawainiya na tafiyar da safe a yi karatun safe a yi karatu na mata a zo a yi tafiyar na yamma Ya ta hajji suka ana daurewa don haka Allah ya saka kowa da alkhairi ga makwabtan mu masu shaguna a nan dukansu an ta safura musu abubuwa da yawa ga masu shaguna na tsaye da kaya masu yin takalma da sauransu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da hakuri da ake yi nema da kuke yi Allah ya masa albarka akwai kuma manya-manyan mutane da muka aka duka tafiyar nan suna nan zuwa ko yaushe dare su a nan wajen tafiyar ba su mata ba kuma manya-manyan mutane da wanda Allah Ubangiji ya albarkaci rayuwarsu manya-manyan alkali da mu muke a sun hagi da su a nan plato a cikin su akwai Joseph ta nan akwai gwada mafi Kabir Adam duka suna nan muna tare da su Allah ya fasa muku da alkhairi muna godiya akwai fijo shi ma tun da aka fara yana gangantawa yana zuwa tun da dai babbar bare ne amma dai ba matsala ya dai ya yi ta zuwa don haka baba muna maka godiya baba bulama alhaji bulama allah ya saka da alkhairi akwai kuma babban yayana wato rita ke na koyi abubakar da shi shi ma kullum yana nan tun da shekaru sun ja allah ya saka da alkhairi da shi muna godiya kila wasu za su san shi kila wasu ba za su san shi ba akwai former deputy senate president ya na tirman dan plato wannan shi ya masa acc ba haka muna godiya barka da zuwa da tiyo akwai kuma kwamiti na masallaci wanda masu sabu godiya su malam bello akwai architect architect kan sauka tashi shi ne ya yi zanen masallacin nan shi ya gina shi ne da komi da komi da ya shi a masallacin nan shi na akidai mai tsayi haka muna godiya da kokari da kake shi ina ko da ana ta'awar ya da shi lafiya ya mana da shi lafiya ya saura daga inda aka tsaya sai kuma waɗanda suke zuwa daga wurare da yawa domin rufe wannan tasiri ba ma rufewa ba waɗanda suke zuwa na san mutane suke zuwa daga makama ne tilde ne ina ne misali ko ina cikin gari domin sauraron karatun nan ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi kowa da ya taho nan bukatun da na alkhairi Allah ubangiji ya biya masa Allah ya saka muku da alkhairi kuma dole kun tantance a muku ya gora musamman Allah ya saka da alkhairi a nan zan tsaya in akwai abin da na manta dan adam ne dole manta ba lallai ne a ce na faɗi komai ba don haka Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna godiya don haka muna godiya sosai an tunatar da ni kuma gaskiya wa ne kamar yadda na faɗa don lokacin da ya shigo ma hannun mutu da shi akan barka da zuwa a Alhaji Brian Islam barka muna masa barka da zuwa kuma yana ɗaya daga cikin matasan da muke alfahari da su a nan Jos muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya kafa abubuwa da yawa wanda mutane suna amfana don haka ta rayuwa ba sairun na mayan fam nas don haka wannan muna wata godiya Allah ya kara wa rayuwa albarka akwai wani mantuwan kuma ko za a yaje mu haka to Allah ina sake tunatarwa da Allah wanda suka yi aron Qur'anan nan da Allah na wanda kwarai na rubuta sunanka kuma gaskiya a london cosmetic alhaji brian hmm. united ba Allah ya faka da alkhairi muna godiya don haka zan yi ka wannan abin magana ga shi sakatare na wannan saboda kuma wannan wannan wuri da Dakta Allah ya saka da alkhairi kuma wannan shi ne ƙarshe za mu gaici shi na irin wannan masallaci a Malam Muhammad ya zo yi mana a da kowa ya kama ya gobe الحمد لله والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni ma kafin karkarewa da rufe taro da addu'a ina ƙara yi ma jasawa addu'a ta alkhairi kun yi tara gaskiya ba abin da za mu ce ma da sawa sai dai Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi a ƙarshe kuma babban malamin mu da ya zo lafiya Allah subhanahu wata'ala ya mayar mana da shi lafiya Allah ya sa ba zuwan malam na farko ba da a yanda ba zuwan malam na karshe ba ke da yanda Allah subhanahu wata'ala ya kadarta manyan malamanmu magabata muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu kamar irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam ike zuwa ike haskaka mai ne. to muna fatan insha Allah ta'ala haka malam zai rinka zuwa yana haskaka mana kyau insha Allah ta'ala da sauran burane a daga kwanci da muka yi ma shi don kuma ina kallon shi malam Ibrahim da yana Abuja ya tabo ɗan mai gari da tara da digiri a da tara da ala ibrahim a gaisa da mutane wato daga nan ma mana hango wani daga cikin maluma cikin malamanmu na cikin gari akwai malam muhammad awal gashi can kusan koyaushe muna yin karatu suna ƙarfafa mu a nan akwai takwaransa shi ma malam awal da kullum ikan zo na hango shi kamar ta baya akwai malama da yawa su malam muhammad kabiru fa suna zuwa suna karfafa mu sosai na ganshi a waje ga shek shagari usu na shi ma nan ba za ta fita jewar position ɗin ba zan an faɗi position ɗin jama'a za su tare ka a waje ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma da alheri akwai security da suke zuwa suke karfafa mu na fararen kaya wanda shugaban mu jagora na alkhairi da Salim ya yi addu'a musulunci gaba ɗaya muna ƙara addu'a akwai irin su Sheikh Nazir Shazali suna zuwa su ƙarfafa mu anan akwai irin su Malam Aliyu na Pop Academy suna zuwa suna ƙarfafa mu anan ga wani matashin malami ne albarka ɗin shi ma ɗan uwana suna zuwa suna ƙarfafa mu da mutanenmu na da fulani dukkan da kuma malama sun zo kansu da barbata Allah ya saka musu da kai wannan gane muka taho da addu'a kan so dan uwana shi malam Ibrahim eh, Al-Hafiz Dr. Al-Hasan Said Adam zai zo ya rufe mana taron da addu'a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai ma'aikatanmu na masallaci wanda suke kula da wajen alwala duka musu godiya da wannan da sannan kuma eh, da akwai spiritin wani masallaci eh, da ma'aikatan da suke kula mana da guraren alwala suke tsaftace mana muhalli ba abin da za mu ce musu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alheri Allah ya biya su da gidan aljanna kuma sun yi hakuri da mutane mutane sun yi hakuri da su haka da ma ka'ida ta dada Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alheri da kowa ya zo lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mai kowa gidan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda muke tare da su a nan sheik malam ibrahim abu fara'an malam ya yi kalma musamman mahaifinmu mahaifin shi da bashi da lafiya da sauran marasa lafiya wata ya ƙara lafiya الحمد لله حمدا لا نبغي به حولا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل حمدا يزيد سنا فالقلب يحمده وباللسان جرى التحميد ممتثلا ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله فيا أيتها الوجوه النذيرة الطيبة أحييكم بخير تحية على وجه الأرض يتلاقى لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وانا إن إزالة أهل السنة Allah ya ƙara mana albarka da tabarraki na wannan majalisi da muka samu. muna addu'a ƙasanmu ya Allah duk inda ake samun tashin tashina da barna da kashe mutane da masu kashe mutane ya Allah ka wulakanta su ka tozarta su ya Allah duk mai daure musu gindi Allah ka wulakanta shi ka kaskanta shi ya Allah bukatunmu da muka bayyana da wanda bamu bayyana ba Allah ka biya mana Allah dukkan mun nan muna da wata damuwa da muke roƙon ka cikin nafulfuli tarawi da tahajjudi Allah ka cika mana ya Allah wannan gari namu na fulato Allah ka kara mana haɗin kai Allah ka kara mana zaman lafiya